Fulani naga ana ta tagin dina a gidan gayan nan mai suna Abis Fulani ai ni ba ku da zan gaya muku mai Abis Fulani ya min billahi lazi kare ba ya ba ji nake shine mai jin wannan turancin dan Uganda dan America dan kasar waje ba shine wanda ya kawo labarin cewa da China da America sun ce za su rufe TikTok ba billahi lazi a lokacin da na ji bayanin nan daga bakin wannan gayan Abis Fulani wallahi Allah tun lokacin kwanakin nan bana jin daɗin yanayi na kuma an di an of the day sai na ƙara kutsawa sai na ji yana cewa wai ai sun ce kaza sun ce kaza ban gane ba saboda na ji maganganun da yake yi a ciki akwai turanci